kai yi zaɓe ya gano kawai jar koma ga zaɓe yana zuwa da ran wana gida maula ah, annabi na maulana ya gano kamar jarkoma ga yana zuwa dangi ya yana zuwa dangi da kwarkwatan mu tururuwa fa ba zagi. da shi

Katangari kabilanci kyautatawa kwara kaduna har da na